Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi hashin gumel tare nake da hawo sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar litinin 11 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abun da muke tafa da su ga kanin labarai. A ranar Talata na idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine a fadar White House. Gwamnatin Guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan kasashe Brazil da wani bangaren harkar kasuwanci a tsibirin Caribbean ta amince ta shiga tattaunawa kan batutuwa da suka shafi bangarorin biyu da Venezuela. tsohon shugaban amurka donald trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da shaida ba karo na biyu a shari'a da ake masa kan damfara a birnin new york To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar Ecos ta kafa kwamitin shugabanni uku don tattauna juyin mulkin Nijar yayin da masu ruwa da tsaki ke cewa ina kira ga duniya gaba daya ta san da akwai matsala a Nijar akwai matsala a Nijar akwai matsala a Nijar kuma a tausaya ma al'ummar Nijar haka kuma manyan jami'an gwamnati da shugabanni daga sassa daban-daban na najeriya na ci gaba da nuna damuwa game da harin da aka kai na kuskure kan masu ibada a kaduna tare da alkawarin gudanar da bincike wannan abun abun kaico abun takaici abun dama da ya faru ga wannan bayan Allah a ce an samu kuskure irin wannan da na san sun sha faruwa a kasan nan tsaya tsayin daka magana cewa mun yi bincike na tsakanin na kwakwab kamar kowace ranar litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zan mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauran kashi na farko na labaran duniya jima'a barkanmu da asuba ga labarun mai karantawa hawa sharif a ranar talata ne idan allah ya kai mu shugaban amurka joe biden zai marabci shugaba Vladimir zelensky na ukraine a fadar white house a daidai lokacin da gwamnatin amurka ke aza kaimi ga kokarin da take yi na ganin majalisar dokokin kasar ta amince da samar da karin tallafi ga ukraine din a yakin kwatar kai da take fafatawa da rasha fadar white house ta faɗa cikin wata sanarwa a ranar lahadi cewa ziyara ta shugaba zelenski na da nufin jaddada cewa ko gezau ga goyon bayan da amurkan ke da shiga al'ummar ukraine a kokarin da suke yi na kare kansu daga mamayar zaluncin rasha ofishin shugaba zelensky ya tabbatar da cewa zelensky ya amshi goron gayyatar na shugaba biden haka zalika an gayyaci zelensky zai yi jawabi a wani taron sanatocin kasar shugaba biden dai ya nemi majalisar dokokin kasar ta amince da wani kunshin tallafi ga yakin da ukraine din ke fama da shi da nama isra'ila na kudi dala biliyan 61 da dala 400 da sauran mahimman lamura da suka shafi tsaro amma 'yan majalisar republican a majalisar dattawan amurka suka yi kafa angulu ga kudirin dokar na neman tallafin suka ce ana buƙatar manya-manyan soye-soye a tsaron kan iyakar kasar a jiya lahadi ne gwamnatin guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan kasashe brazil da wani bangare na harkar kasuwanci a tsibirin karibiya ta amince ta shiga tattaunawa kan batutuwa da suka shafi bangarorin biyu da venezuela akan wani rikici da ya shafi kan iyaka da yake ta'azzara rikicin na kusan shekaru ɗari tsakanin kasashen wato kudancin amurkan biyu ya sake kunno kai ne a 'yan kwanakin nan bayan da aka gano ɗumbin arzikin mai kwance a ƙasa a guyana a makon jiya ne dai gwamnatin nicolas maduro ta venezuela ta gudanar da wani sauraron jin ra'ayoyin jama'a inda ta yi ikirarin cewa yankin na essequibo da ya kunshi kashi biyu bisa uku na guyana da ke kusa da bakin teku makare da arzikin mai cewa mallakin ƙasarsa ne a jiya lahadi tashin hankali ya ƙara ƙaimi a kan iyakar lebanon da isra'ila yayin da hezbollah ta kaddama da hare-haren jirage marasa matuƙi da manyan makamai masu linzami a yankunan isra'ila inda isra'ilan ta rika ruwan makaman roka a garuruwa da ƙauyuka da dama a kudancin lebanon isra'ila da hezbollah da iran kimara baya sun wato sun rika masar wuta tun bayan da yaƙi ya barke a gaza watanni biyu da suka wuce rikici mafi muni tsakanin su tun bayan rikicin shekarar 2006 biyu da ya shawo kan bangare da dama na rikice-rikicen akan iyaka wani makami da isra'ilin ta cilla ta sama ya sauka akan garin aitaron inda ya baje gidaje biyar ya kuma lalata wasu da dama wani jami'in cikin gida ali hijazi ya ce kaɗan ya rage a samu waɗanda suka yi shahada a harin ya shaida kamfanin labaran reuters cewa mata uku ne da maza biyu suka samu rauni dakarun isra'ilan dai sun ce wato ba su ce ta tafasa ba a lokacin da aka nemi jinta bakin su ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To na jima kaɗan hawar sake da labarai kafin nan zamu leƙa Najeriya inda bayan dogon muhawarar tattaunawa akan ayyukan ƙungiyar ECOWAS shugabannin ƙungiyar sun kafa kwamitin shugabannin ƙasashen Togo da Benin da Saliu domin su tattauna da 'yan mulkin Nijar don cimma gajeren wa'adi na mayar da ƙasar kan tafarkin dimokuraɗiyya. Bayan taron wakilin mu Umar Faruk Musa ya tattauna jami'in yaɗa labarai na shugaba Bola Ahmed Tinubu wato Abdulaziz Abdulaziz. Abdulaziz. domin jin matsayin da aka cimma a kan jamhuriyar Nijar. amince da naɗa shugabannin ƙasashe guda uku shugaban ƙasar togo da shugaban ƙasar sierra leone da kuma shugaban ƙasar benin republic su zauna su yi tattauna da shugabannin sojoji na nijar kan yadda za a samu a dawo da demokuraɗiyya a cikin ƙasar nijar ta haka nan taron ya yi allah wadai da ci gaba da rike shugaban ƙasa bazum da iyalinsa da kuma wasu mukarabansa da su sojoji sojojin suke yi ya kuma nemi cewa su waɗannan shugabannin sojoji na Nijar su gaggauta sakin shi shugaba Bazum da iyalinsa da makaraban nasa ba tare da gina share da ba wanda sun yi alkawarin cewa idan su sojoji na ƙasar Nijar din suka bi yarjejeniyar da aka cimma wannan zai sa a cire takunkumi da aka sassaka musu na bangarori daban-daban. To amma ana magana sai bayan wata hudu kenan za a sake wani zama irin wannan musamman akan Nijar din ko kuwa duk sanda aka daidaitu za a buɗe fage a yi maganar su. A akwai kwamiti sa a kafa kwamiti din kuma akwai sakatariya akwai shugaba dan ba komai ne sai an sake zama irin wannan sannan za a samu matsaya ba in dai kwamiti din suka cin wata yarjejeniya da su shugabannin kasar Nijar din za a iya magana da shi shugaban kungiyar ECOWAS wato shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda za a iya daukan wasu matakai ko kuma a daukan matsaya ba tare da sai an sake shirya wani babban taro irin wannan ba. Abdul Aziz Abdul Aziz kenan jami'in yada yaɗa labarai a fara gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja a waje ɗaya na tuntuɓi depute sani zilli wanda shine mataimakin majalisar ecowas da ke zamanta abuja domin in ji a matsayinsu na 'yan najeriya suka ɗauki wannan matsayin wannan 'yan kasashe na ECOWAS da kuma waɗanga sojoji waɗanda suke ikon Nijar. Ba zancen talakan da yake kwarnaka ba ne ba ko talakan da yake ɗan ciyau. Talaka abin da ya sani shi a ikon shi. In ya biya karo ya je nome gona shi. Wagga rigima da ake yi masu iko su zo su zamna tsakanin su su warware ta. Mutum in ya taso daga mai mushiya ya shigo Kongole sai birjin shi ko ya sayi eh, gishirin shi ya koma gida a ƙasa ma mu fatar da muke yi kenan saboda fi sabilin lafi alhaji na mai da siyasa ƙauye guda ina gai abin da al'umma mu ne take ciki ina kira ga duniya gaba ɗaya ta san da akwai matsala a Nijar akwai matsala a Nijar akwai matsala a Nijar kuma a tausaya ma al'umma Nijar tunda an ce an sa masu zuwa su zo su kawo an da. sa ido a ga irin mataki ko lokacin da za a fara tattaunawa da mahukuntan Nijar domin a ga irin matsayin da za su cimma wanda zai iya gaggauta ko zai kawo jinkiri wurin cire takunkumin da aka kakaba mu kasar domin ta dawo a turba ta demokradiyya. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Lahadi ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da shaida a karo na biyu ba a shari'a da ake mishi akan damfara a birnin New York inda ya wallafa a shafinsa na kafa sada zumunta cewa ya riga ya ba da shaida kamalalliya cikin nasara a watan jiya don haka bai ga wata bukatar sake bayyana ba an sa ran trump zai sake koma ne a yau litinin domin ba da shaida a matsayin babban mai ba da shaida ta kara kai a shari'ar da ake yi a birnin new york a karar babban mai shari'a letitia james karar yana barazana ga katafaren kamfaninsa na hada-hadar gidaje da tsinka mutuncin shi na matsayin hamshakin ɗanka kasuwa trump ya bayyana goge baya da duk wata shaida da manyan harufa inda ya yi baro-baro a shafin sa na zumunta cewa ba zai sake ba da shaida a ranar litinin ba ya ce ya riga ya ba da shaida kan komai kuma ba shi da sauran abun faɗa inda ya ƙara nanata ikirarin shi mara hujja cewa james da sauran 'yan democrat sun mai da tsarin shari'a makami domin hana shi gaban hantsin da za ta mai da shi fadar white house a yammacin jiya lahadi ne kenya ta fada cikin duhu sakamakon ɗauke wutar lantarki lamarin da ya da al'amura cak a mafi yawan sassan kasar da ya hada da babban filin jirgin sama da ke babban birnin kasar nairobi a kasar da ta kasance wata babban mahadar sufuri da ta sada yankin gabashin afirka da yankin turai da asiya da ma sauran sassan duniya ɗauke wutar lantarkin na jiya lahadi ya fara ne tun daga kimanin karfe takwas na dare karfe biyar agogon gmt wanda hakan shine karo na uku ana rasa wutar lantarki a fadin kasar cikin watanni ukun da suka wuce mahimman wuraren da lamarin ya shafa sun hada da babban birnin wato babban filin jirgin saman jomo kenyatta da ke birnin nairobi da filin jirgin saman eldoret da ke yammacin kenya inda injinan baya da wuta na janareta suka itashi bayan ɗauke wutar hukumar sama da wutar lantarkin kasar kenya power ta dora alhakin hakan kan lalacewar na'ura da ta ce a halin yanzu an dukufa wajen gyarawa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla manyan jami'an gwamnati da shugabanni daga sassa daban-daban na najeriya na ci gaba da nuna damuwa tare da tabbatar da cewa za a yi binciken kwakwab kan harin jirgin sojan da ya kashe mutane sama da tamanin a garin tudun biri da ke karamar hukumar igabi a jihar kaduna Daga Kaduna wakilinmu Isa Lawal Ikra ya tattara bayanan wasu daga cikin jami'an gwamnatin da suka kai ziyarar ta'aziyya da jaji a jihar ta Kaduna. jiya lahadi dai mako guda kenan da ibtila'in harin jirgin soja mara matuki ya hallaka masu taron mauludi a garin tudun biri da ke karamar hukumar igabin jihar kaduna kuma har ya zuwa yanzu jagorori daga bangarori daban-daban na ci gaba da ziyarar nuna alhini domin ko jiya lahadi ma sai da tawagar 'yan majalisar dattijai ta shigo garin kaduna inda mataimakin shugaban majalisar sanata barau jibrin ibrahim ya bayyana sakon majalisar baki daya mun zo ne dai don mu duba magan yadda abuwa suke to amma gaskiya magana waɗanda ma suke samun wato rannuka da sauransu a yanzu sun fara warkewa eh, kuma an samu ci gaba ga waje mai tsafta kuma ana ba da magani kamar da ya dace eh, kuma kamar da muka faɗa mu ma mun sadakar da ainihin wato albashin mu na wata-wata da ake biyan mu na watan disamba wanda za mu haɗo ga baki ɗaya naira miliyan ɗari da tara da mu bayar don a taimaka waɗannan mutane shi ma dai shugaban kwamitin sadarwa na masa da jan tarayyar nigerian sanata ikra aliyu bilbis ya ce majalisar za ta tabbatar da ta yi binciken kwakwaf wannan abun abun kaico abun takaici abun damuwa da ya faru ga wannan bayan allah a ce an samu kuskure irin wannan kuskure babba duk da na san sun sha faru a kasan nan ya faru a borno ya faru a jihar mu ta zamfara nasara da sauransu saboda haka mu 'yan majalisa za mu tsaya tsayin daka mu ga cewa mun yi bincike na tsakanin ne na kwakwaf mu cewa irin haka ba ta sake faruwa ba insha Allah. Sarkin yankin da wannan ibtila'i ya faru ma malam magaji Aliyu Adamu ya bayyana irin tashin hankalin da al'ummar yankin suka shiga lokacin da aka jefa wannan bom cikin dare. Akwai waɗanda suka fito daga ƙauyuka suka zo don a ceci sauran mutanen da ke nan wanda aka tabbatar da suna da sauran numfashi. To akwai wanda suka tsaya daga can sun tsaya da mashina suna tsaye za a ɗauki mara lafiya ɗaya yana tsaye a jikinsa akan mashin ɗin ban na biyu ya sauka ya ɓata shi da shi da mashin ɗin gaba ɗaya naman sai da aka yi daga daga da shi a nan muka sa wa yansu a buhuna naman su muka tattara muka sa a buhuna wayansu kuma mun sa su a likafa ne babu kai wayansu da kayan cikin su duka haka muke tattara shi da hannu muke sa aka samu aka gyara su kafin tawagar majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta zo Kaduna ma sai da mai baiwa shugaban kasa shawara karkokin tsaro malam malam nuhu rubadu ya jagoranci manya-manyan jami'an gwamnatin da suka hada da manyan jami'an tsaro inda ya sha alwashin yi wa tikkar hanci akan afkuwar irin wannan iftila'i nan gaba a matsayin na national security advisor president bola tinubu ya tura ni in zo wurin da masifan nan ya faru in jajanta muku wannan ciwo ba ku kadai ba wannan kukan ba naku kawai ba muna so mu tabbatar muku duk abin da za a yi na kawo ƙarshen wannan masifa da dan allah ana ciki za a yi ba za mu yi maganin banza ba duk abin da muka ce za mu yi za mu yi da yardan Allah ku ji abin da muke faɗa muku idan mun ce za mu yi abu za mu yi eh, sojojin mun din sojoji ne soja kuma ya ɗauki rayuwarsa ne ya ɗauka bindiga ya shiga gaba amma ana iya kuskure jama'a don Allah a gafarta mana a yi hakuri da yake kuma wasu 'yan ƙasa na ta nuna fargabar cewa akwai yiwuwar wannan batu ya wuce ba tare da gwamnati ta ɗauki wani mataki ba gwamnan jihar kaduna sanata obasani ya ce ai sun riga sun yi rantsuwa kan kare rayukan mutane kamar da ku sani dukkan mu da muke wannan wuri da allah ɗora shugabanci a kanmu mun san akwai amana al'umma a kanmu ire ɗaya ya salwanta ta hanyar ganganci to allah subhanahu wataala zai tambaye mu ranar gobe kiyama yanzu dai sama da mako guda kenan da afkuwar wannan iftila'i amma dai ba a ambato sunayen mutanen da ake sa ran za su shiga cikin kwamitin da zai binciken da gwamnati ta yi alkawari ba duk ko da manyan jami'an gwamnati da dama sun sha alwashin cewa za a tabbatar da an yi binciken cikin gaggawa isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida Isa Lawal Ikra wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Baya ga ka a lokacin da ake so za a zuwa mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa.com To a nan Washington DC yanzu agogo na cewa karfe goma sha biyu da minti kusan goma sha bakwai na dare. Mu haɗa shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan Adam. A yau shirin zai duba tsama tsakanin gwamnan jihar Zamfara mai ci da tsohon gwamnan jihar kuma karamin ministan tsaro. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim gume Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba yadda tsama ta ƙara ta'azzara tsakanin gwamnan jihar Zamfara da ke kan gadon mulki Dauda Lawal Dare da tsohon gwamnan jihar Bello Mutawalla Muradun. gwamnatin tallawal dare na da ra'ayin ba wani tasiri da mutawallaki a kujerarsa ta karamin ministan tsaro kuma zamaninsa a mulkin jihar bai taimaka wa tsaron ba hukuncin kotu ya ba wa gwamnatin jihar nasarar karan hana karɓe motoci kimanin hamsin na alfarma da sabuwar gwamnatin ta zargi tsohon gwamnan da kwashewa daga gidan gwamnati kafin ya sauka daga kan mulki bayan faduwa tsabi a ranar 29 ga watan mayin da ya gabata a wani taro a gidan gwamnatin gusau gwamnatin ta nuna kimanin motocin alfarma hamsin da ta ce ta kwaso da gidajen tsohon gwamnan a gusau da kuma muradun to sai dai tsohon gwamnatin muradun na cewa duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bita da kulli ne don nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma asalin labarin dai ya faro ne daga umarnin kwashe motocin da gwamnatin ta yi daga gidan tsohon gwamnan wanda ya sa tsohon gwamnan kai kara kotu wacce ita kuma ta bada umarin haramta ɗauke motocin yanzu kuma wannan hukunci ya ba da izinin a ɗebo motocin da rake jami'an tsaro gwamnati ta jido motocin na alfarma daga gidajen tsohon gwamnan da ke gusau da muradin kwamishinan labaru na jihar manner mu'azir haidara ya ce baya ga motocin ma tsohon gwamnan wanda yanzu shine karamin ministan tsaro ya ji da muhimman kayan gwamnati matakin da gwamnatin jihar zamfara ta ɗauka shine zuwa kotu domin ta nemi a dawo da wa'annan motoci inda kotu ta ba da umarni a lalle lalle a dawo da wa'annan motoci don wa'annan motoci mallakar al'ummar jihar zamfara ne ba nashi ba ne kamar yadda yake ikirari kuma a halin yanzu an dawo da su suna nan gidan gwamnatin jihar zamfara duk wata gwamnati da aka gada dole za a isko duk bayanai akan yadda aka bar gwamnatin ko da mai girma jagoranmu dr dauda lawal ya fara aiki ya tarar da badakaloli daban-daban waɗanda aka yi kama daga abubuwan da aka ɗauka daga gidan gwamnati wanda gwamnatin da ta shuɗe ac har da gas kuka da ire-iren su ba wai motoci kawai ba abubuwan da aka ɗauka abubuwa ne wanda ba a taɓa samun wata gwamnati da ta yi irin hakan ba abin ya daɗa ma muna da hankali domin a ce allah subhanahu wa ta'ala ya baka shugabanci irin wannan kuma lokacin da wa'adin mulkin ka ya kai karshe a ce baka tsaya ka kula da cewa ka bar ma waɗanda za su gadonka waɗannan abubuwa tun da haƙƙi ne na al'ummar jihar zamfara ka bar su nan domin a ci gaba da amfani da su amma ka duba duk irin motocin da aka saya lokacin mulkinsa ba a bar mota ko ɗaya ba wadda ah, mai girma gwamna zai amfani da ita ko mataimakin gwamna ko kuma sauran mukarraban gwamnati duka an yi waso su aka yi duka motoci aka wuce da su wasu an ba da gwanjen su wasu kuma haka kawai aka ba da su kyauta wasu kuma ɗaukar su aka yi aka je aka ɓoya kamar waɗannan waɗanda yanzu aka aka eh, je kotu ta ba da umarni aka dawo da su su waɗannan abubuwa a haka muka gaji wannan gwamnati ah, ko da aka zo ko da kuɗaɗe ma gwamnatin ga mai girma gwamna ya faɗa cewa miliyan uku aka bari so wani tsari ne wanda ba a taɓa gani ba a tarihin najeriya inda yau ko ƙaramar hukuma aka ce an ban mu miliyan uku a kai kasa akwai damuwa so a ce gaba ɗaya jiha asusun jiha an ban masa miliyan uku to yanzu waɗannan motoci tun da an ma nuna na ga hotunansu eh, me za a yi da su shin suna cikin ƙoshin lafiyar da za a fara aiki da su a kwambar motocin gwamna ko kuma dai za su zama su ma za a ci gaba da jibge su ne a gidan gwamnatin kusa wayannan motoci ba motocin da za a aje ba ne za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata domin motoci ne masu tsada kuma lafiya lau suke motoci ne waɗanda ba su da wata matsala illa kawai a yi masu aikin da za a ci gaba da amfani da su da zaran aka kai ƙarshe haɗa motocin gaba da za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata akwai alamu labaran da muke ji a irin wannan yanayi ba mamaki shi tsohon gwamna kuma karamin ministan tsaro bello matawale ya iya ɗaukaka ƙara shin kuna shirye da tunkarar ɗaukaka ƙarar akwai ban mamaki tare da kunya a ce ya iya kai kara domin wai a dawo masa da wayannan motoci domin wayannan motoci kamin kotu ta amince da cewa na mallakar jihar zamfara ne a sai da ta karbi hujjoji daban-daban don haka wannan ya nuna ma duniya cewa motocin nan ba nashi ba ne mallakar jihar zamfara ne don haka ya kamata ya makansa kiyamun laili ya daina wannan jayayya ya zo ya huskanci aikin da aka bashi domin ya ga cewa ya yi shi ba wai ya kama jayayyen motoci ba domin ba wai motoci kawai ba akwai abubuwa da dama waɗanda na kuɗaɗe da bada kaloli da aka yi lokacin mulkinsa wanda insha Allahu za a dawo da su gaba ɗaya idan lokacin hakan ya zo. Tun farko dai kakakin tsohon gwamnan Zailani Baffa ya ce duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bita da kulli ne na siyasa kawai dan nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma. in an ce an zo wa mutanen gwamnati sun kwashe kayan ai gwamnan da yake kai yanzu ya faɗi wannan abin to ya faɗi su waye suka kwashe abin da na sani shine a ranar da aka faɗi sakamakon zaɓe cewa wannan gwamnan ya samu mulki ba barnar da bamu gani ba a cikin jihar zamfara dukkanmu a nan mu nan wallahi guduwa muka yi saboda bin mu ake ana duka ana kwaɗewa ana ƙona gidajenmu ana balle gidajenmu ana ƙona motoci ana balle balle har gamman house ɗin 'yan sanda sai da suke ta danna harbi kama aka kori matasan nan billboard da waye komai an karya shi kayan gwamnati an lalata sto din gwamnati an fasa an kwashe kayan da suke ciki haka fa aka dinga wannan barna kuma ba wanda ya tsaye da wannan abin na kwanaki haka duk muka gudu a ciki to a gaya mana a wani hali aka sace wayannan kaya saboda haka ita gwamnatin da ta hau yanzu sai ta binciki kanta ta binciki matasan da ta saka a gaba suka yi wannan ta'addar ta gaya su gaya masu inda suka kai wa wa'annan kayayyaki. saboda mu san wayannan abubuwa da ake faɗa ba in kuma akwai wasu abubuwan da suke da shi a zahiri sai su kirga sunan mutanen da suka shigo gamman hawa suka saci kaya suka tafi da su. lailani Baffa ai akwai da motoci da aka ja ka kwashe gidan shi Bello tawa lake amma daga baya yana jin an sa a dawo da kayan to ai kaga kai da kanka ka ce an sa a dawo da motocin duk wanda ya je shi ya shiga gidan wani ya amfani da kwalafin hukuma ya kwashe wani dukiya kotu kuma mai adalci ta ce a dawo da wannan kayan tabbatar cewa zalunci ya yi. aka ce ba a san macituwo ba sai miya ta kare yanzu aka fara kuma matawalle lokacin da aka bashi minista ko da yake yanzu ni ba ni nake magana da yawunsa ba amma abin da na sani na shaurare shi na ji ya faɗa cewa ga abin da yake da niyyar yi kuma tun daga yanzu an fara ganin tasiri mutanen zamfara sun ce yanzu abin da suke gani shine tun daga garin gusau har garin funtuwa ba ka tafiyar minti biyar baka ga sojoji suna sintiri ba kuma hanyoyin zuwa su dan sadau da sauransu duka yanzu an fara ƙara karfin wannan kuma dama ya tabbatar zai yi haka sannan kuma ba mutum karamin minista ko babban minista ba shi ba ne saboda mutane ba su san yaya aikin minista yake ba in ka zo ka ce min a ministry kwamishina ya fi famanan sakatare tasiri akan ministirin baka san ne aikin famanan sakatare yau baka san ne aikin kwamishina ba misali kawai nake baka wannan wanda bai san yadda gwamnati take aiki ba bai isa ya fito baki ya ce wane ya fi wane aiki ba in ba wannan watakila aikin ba zai yiwu ba saboda haka da karamin minista da babban minista babban abin da ake nema shine su haɗa kai su yi nasara kuma na sha gaya wa mutane cewa ministan tsaro ko ba wai dole sai soja ba duk duniyan nan da ka sani ko amerika da muke koyan demokaradiyya da gare ta ba soja suke naɗawa ministan su na tsaro ba in ka duba mutane ne waɗanda suke da masaniya akan yadda harkar tafiyar da jama'a suke saboda haka abu ne wanda yake kullum kai fatan alheri ya shugabannin ka ba ka yi musu maganganu muna na sharri wanda zai dawo kanka ba saboda haka muna musu kyakkyawan zato da badaru da shi matawalle insha Allahu za su yi tasiri a cikin wannan dan kun kusa ma mana minista na tsaro kuma an ga abin kuma in Allah ya yarda su ma za su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 To madalla dole ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici. A ranar Talata ne idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Joe Biden zai marabta shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine a fadar White House. Gwamnatin Guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan kasashe Brazil da wani bangaren harkar kasuwanci a tsibirin Caribbean ta amince da shiga tattaunawa kan batutuwa da suka shafi bangarorin biyu da venezuela tsohon shugaban amurka donald trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da wata shaida karo na biyu ba a shari'ar da ake masa na damfara a birnin new york to masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu sake da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu sai a zirshafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To kafin mu salama muna mika saƙon ta'aziyya ga abokin aikin mu kuma wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad bisa rasu babban yaya a gare shi Alhaji Sani Muhammad wanda Allah ya rasuwa da wayewar garin yau Litinin. kuma za a yi jana'izarsa da karfe tara na safiyar yau din a masallacin ajiyar adamu da ke Bauchi. Ubangiji Allah ya ji kansa ya gafarta masa mu kuma idan tamu ta zo ya saka ya sa mu cika da imani. Yanzu kan a madadin waɗanda duk suka taimaka har wannan shiri ya zo gare ku musamman ma Hawa Sharif da ta na gawa muku shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake dawowa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.